فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي هدوى أولا يمتي ترانا الحميس يومنا شاشدة قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da biyar ga watan uku shekara ta 2026 cikin kaddarawan Allah subhanahu wa ta'ala mun haɗu a wannan masallaci mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke nan lamba 21 layin Alhaji Umar Giwa da ke cikin garin bushiya a Kaduna New Millennium City da ke jihar Kaduna tarayyar Najeriya domin ci gaba da tafsiri a cikin Alkur'ani mai girma wanda cikin kaddarawan Allah subhanahu wa ta'ala mun fassara ayoyi guda 254 a cikin suratul Baqara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 بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم yau dai an zo bakan jami'an aya a cikin alkur'ani gaba daya wanda kace shakundum a cikin alƙur'ani ta fuskan ayoyi Allah ta'ala ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah babu wani abin bautawa bisa cancanta face shi alhayyu shine rayayye alqayyum tsayayye da zatinsa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm jangadi baya kama shi ballantana barci lahu ma fi samawati wa ma fil ard abinda yake cikin samai da abinda yake cikin ƙasa nasa ne shi kadai man zallazi yashfa'u indahu illa bi idnihi wato wane ne ya isa ya yi ceto a wurinsa in ba da izininsa ba ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da yake tare da su a yanzu da kuma abin da zai biyo bayansu wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha asalin wato kuma ba sa iya sanin wani abu cikin iliminsu sai abin da ya ga dama wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh kursiyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa wa huwa al'ali kuma Allah subhanahu ta'ala shi ne al'ali wanda ya wasiya kursiyu samatu wal'ar kursiyunsa ya yammaci sammai da ƙasa kuma kiyaye su baya yi masa nauyi Allah shi ne kuma maɗaukaki shi ne al'ali sannan kuma al'azim Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai girma wannan aya ita ce mafi girman aya a cikin alkur'ani gaba ɗaya kuma ita ce ayan da tafi kowace aya falala ita ce ayan da tafi kowace aya girma saboda ta tattari siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala masu karamci domin a cikinsa Allah ta'ala ya bayyana cewa shi kaɗai ya cancanci bauta kuma shi ne rayayye wanda rayuwarsa ke dawwama sannan kuma rayuwarsa take cike da kamala irin kamalan da ya dace da shi subhanahu wa ta'ala wannan aya ta nuna cewa Allah madaukakin sarki shine wanda yake tsayuwa da kansa bai bukatan waninsa sannan kuma shi yake tsayuwa da ayyukan bayansa ya gudanar da su ya jujjuya su yanda ya so a ganin damansa a kuma a cikinta Allah ta'ala ya nuna cewa bacci baya rufkan Allah daidai da lokaci guda ballantana a ce Allah ta'ala ya rabkana ko ya manta subhanahu wa ta'ala sannan kuma haka a ciki Allah ta'ala ya nuna duk wani abin da ke cikin duniyar nan mallakar Allah ne babu wanda ke da wata gada wanda zai iya takawa ya ceci wani har sai idan Allah ne ya so hakan kuma da iliminsa Allah ta'ala ya nuna cewa ya yalwaci komai da ilimi a cikin wannan sura sawa a cikin wannan aya afwan sawa'un abin da ya gabata ne ko abin da yake faruwa a yanzu ko abin da zai zo a nan gaba babu wanda ya isa ya tsinkaya ya riki ya fahimci wani abu game da ilimin Allah sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya so asalin wato ya ba dan adam sani daga cikinsa wannan aya kamar yadda muka sani hatta ƙananan yara sun san ana ce mata ayatul kursi abinda ake nufi da al-kursi shine wurin da Allah ta'ala yake ajiye diga diganka mun yi imani da cewa duk abin da ya shafi siffofin Allah ana imani da su ba tare da tambayan ya suke ba ba kuma da kirkira a cikin su ba kamar yadda rabi'atul ra'ayi malamin imamu malik amma magana ta fi sanuwa a wurin Imam Malik akan duk wani abu da ya shafi gaibu ko wani abu da ya shafi Allah subhanahu wataala da yace yana da shi a lokacin da wani ya shigo masallaci ya samu Imam Malik yana koyar da mutane yace da shi ya Imam Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa Allah ya daidaita kan al-arshi sai Allah Imam Malik yace haka ne sai ce da shi kaifal istiwa to yaya Allah ya daidaita kan al-arshi ya ba shi amfa da cewa al ma'alum. cewa Allah ya daidaita akan al'arshi sananne ne dan Allah ya ce ar-rahmanu 'ala mun ji a wurin Allah dan haka mun samu ilimin ya daidaita akan al'arshi. walkai amma ya daidaita majhul bai mu kowa bayani ba kuma ba wanda isa ya tambaye shi yi bayani sannan sai ya ce wa su'alu anhu Bidi'a ka matsa sai kai tambaya akai tunda ba a bautar da kai shi ba ai yana sane shirin so ka zo da bid'a yace ku fitar da wannan kai fitinu mutane a cikin addinin dan in ka matsa sai ka fahimci yaya Allah yake keke da keke rudewa za ka yi Allah ta'ala ba za ka taɓa sanin komai game da shi ba Shi ne ya san komai da komai wa sai kullu shay'in ilma to Allah ta'ala dukkan abin da ba wai daidaito akan al'arshi ba Allah ya ce yana da hannaye yadullahi fawqa aydihim laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara falima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba to Allah ta'ala in yace yana da wata sifa ana imani da cewa yana da ita sannan ana imani da cewa ba irin tamu bane ya take kuma ba a sani ba domin da kansa ya tabbatar da wannan yana tarayya da mu a cikin wasu siffofi saboda mu gane shi mu ji tsoronsa mu bauta mishi kaman ji da gani Allah ta'ala ya faɗi ɗan adam ya ce hal'ata alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura an yi wani lokaci a baya wanda dan adam bai zamto ma abun ambato ba ba shi aka fara halitta ba kai ma a duniya yanzu ba kai aka fara haihuwa ba nan shekara 100 baya da suka wuce ba kowa a masallacin nan dan ban ji akwai mai shekara 100 baba ma bai zo ba ko shi ban jin yayi dan ka gani sannan nan 100 gaba babu shekara 100 baya ba a san wani washi Umar Shehu Zariya ba ba a san me wane ne wane waye wane duk ba a san ba a kila mahaifiyarsa ma ba san za a haife ta ba ba amma san za ta zo a wani wuri ba to Allah ta'ala ya ce sai gashi fa ja'alnahu sami'an basira amma sai gashi an zo lokacin da mun halici dan adam ko mun sa shi yana ji yana gani to ku rike yace fa ja'alnahu sami'an basira yana ji yana gani to da yazo bayanin tarsa shi Allah subhanahu wata'ala zatin sa sai yace laysa kamithlihi shay' ya fara kore komai bai kama da shi don karka hada shi da wani laisa ka mislihi shai babu wani abu da ya kama da Allah kama da shi a suna babu don ya ce hal ta'lamu lahu samiyya kai ka taba ji wanda ya sa kanshi suna Allah ai wanda ya karambani ma ga yanda aka yi da shi sune su fir'auna kananan marasa kunya Ka ga yanda muka karar da shi muka walakanta shi a cikin ruwa muka aje gawon shi a tozarci a walakanta ga ta nan busasshiya kaman doya kuma har ran alkiyama ya shiga cikin asalin azaba wa yawmal qiyamati qula menene ashadda fir'auna adkhilu ashadda fir'auna adkhilu ashadda fir'auna adkhilu menene ala fir'auna ashadda al'azab Allah ta'ala zai ce su shiga cikin azaba mafi radadi to wannan ke nuna cewa wannan kursiyu da Allah ta'ala ya faɗa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fassara ta kamar yadda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam fassara ta da cewa ita ne inda Allah ta'ala yake aje asalin wato kafafuwansa za mun yi imani akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan gidan wuta ran alkiyama aka zuba mutane dama qur'ani ya ce yawma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu mene hal min mazid Allah zai tambayi wuta kin cika tace in akwai kari a zubo akwai wuri a ciki Allah zai ta zuba mutane a wuta har zai an zo matakin da Allah ta'ala zai dauki diddigen sai dora akan wutan sai tace qat qat ya Allah ya ya an tsaya haka ne sai Allah ya daina mu kowa azaba sannan Allah zai bada ceto ga wanda suka yi mutuwar shahada Allah zai bada ceto ga matan da jiya muka faɗa ta haifi ‘ya'ya suka mutu ko namijin da ya haifi ‘ya'ya suna kananu Allah ya mutu mutu in rasuwa za su cece ran al'iyama sannan manzo Allah sallallahu zai shiga wuta yayi ceto bayan annabi sallallahu ya shiga wuta ya gama ceto gaba ɗaya daga nan tsammani shine ai tun da annan alaihi wasallam ya ceto komai ya tsaya kenan ko to bai kare ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai kuma Allah da kansa ya ce ni ne ar-rahman bari ku ga irin nawa ce ta Allahu akbar ne Allah zai ɗibi da yawan mutane daga gidan wuta wanda ba sa shirka da Allah duk Allah zai fitar da su ya ce ya yafe mu to kaga Allah abun so ne shi yasa a matsayinka na mumini kai kuma karkai abun kunya tunda Allah ya ma karamci ai tuwon girma miyan sanama tunda ce ba zai ma azaba ba sai ka nuna mai kai dan halal ne ba ma zai kama kan ba ba za ma a zo matakin da sai ya kama ka ina fata mun fahimci wannan wannan aya ayatul kursiyu malamai suka ce ta kunshi jimloli a cikin ta wanda suke guda goma wanda suke dauke da ma'anoni masu fa'ida da za a iya amfana da su na farko shine a ciki Allah ta'ala ya kore bauta ga kowa in ba shi ba Allah ta'ala ya kora kowa ya zamto abun bauta ya kuma tabbatar cewa bauta ta Allah ce shi shi kadai domin ya ce Allahu la ilaha hu Allah shine wanda babu abun bautawa bisa cancanta face shi duk wanda ya bauta ma wani wanda ba Allah ba ya shiga uku kuma yana daga cikin bauta ma wani Allah ya zamto wani mutum ya halalta maka abinda Allah ya haramta kuma ka dauke shi halal kamar yadda 'yan shi'a ke halalta auren mutu'a suke halalta auren mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam abla ibn abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi ya tsaya a gaban mu tsakanin rukunul yamani zuwa zuwa kofar dakin ka'aba a wannan tsakanin ya miƙe yace da sahabbai ya ku sahabbai hakika a baya an halalta muku auren mutuwa amma a yau Allah ce in sanar da ku haramun ne har a tashi alkiyama kar wanda ya ƙara yin auren mutuwa to kaga duk wanda zai ruɗe ka kana matashi mai sha'awa ya ce maka ana yin auren mutu'a halal ne sai ka ce mai annabi ya halal ya haramta kai annabi kake bi ba shi ba in ya matsa maka da sai kai auren mutu'a yana ta zuga ka kaje yana ta dama da sha'awa to ce ne da shi ya baka ka ko innansa da ita za ka yi kaga in zai baka ko ka ce baka diyar cikin cikin shi da ita za ka yi kaga in zai bayar da wannan kadai ya sai nuna maka lalacewar addinin shi'a da cewa ba kan akida mai kyau suke ba saboda inda auren mutu'an nan addini ne da sun yi da ƴan uwansu eh? in za mu je idi ba annan sulasu ya ce mu ɗibi 'ya'yan mu tafi da su ba mata ma ce ko suna jinin al'ada a tafi da su saboda Allah ya ga yawan musulmi kuma muna ɗiban 'ya'yanmu da matan muna tafiya da su don mun yarda addini ne kuma lada za mu samu wurin Allah amma shi wanda ke mutu ato me yasa yake koyewa, farko dai ma a ɓoye ake yi mu ko nan sai an zo an ce ina waliyi ina wakili an biya ko ba a biya ba ka shaida ka bada ka karba duniya ku shaida kaga wannan shine mai albarka amma abin da yake shi a boye duk addinin da kaga ana yin nuku-nuku da boye-boye a cikinsa ba addinin gaskiya ba asalin addinin gaskiya a sarari yake haka Allah ta'ala ya faɗa ƙul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani kace wannan shine tafarki na musulunci a fili yake hadhihi kaga ashe ba boye abin yake ba wannan shine tafarki na sunna da addini bayyana shi ake a sarari ad'u ilallahi kuma ina kira ne zuwa ga Allah ala basirati ai bi ma'ana ala ilmin ina kira ne akan ayoyi da hadisai ga inda Allah ya ce ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga inda sahabbai suka yi aiki da wannan aya ko wannan hadisi daga nan ka samu gaskiyar shari'a asalin abin da Allah ya ce ma ƴan ƙarshen zamani idan ba su bi ba za su shirya ba kenan dan cewa ya fa in amanu bi mithli ma amantum bihi ta dau, idan kuka yi imani ne da kwatankwacin abin da sahabbai suka yi imani da shi sannan kuka shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karin bayani yace al'umma za ta kaskashi 73 al'ummarsa kullu hafin nari illa wahida dukkan su wuta za su umban da guda ɗaya. aka ce su wane ne su yace ma ana alaihi liyauma wa ashabi su ne wanda suke kan da kuka ga ina kai a yau na addini da zida da sahabbaina to kaga imam malik yace duk abin da bai zama addini a wannan ranakun ba a yau bai sai zama addini ba wane ne taba bauta ma Allah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace qur'ani ne kai zai bi ba ruwan shi da hadisi a lokacin da quraisha ne sun fi ka iya larabci ba dan dagaji ba kana ta da wasali kana dukan si ba wai larabcin ma ba yaranka ba su da Mus'ab bin Umair ƙur'ani yake karanta makafiri ba zai ce mai komai ba ƙur'ani kawai zai karanta sai ka ga ce yana kuka yana cewa ashhadu an la ilaha illallah saboda da jin maganan ya san sarai wannan magana ya fi ƙarfin ɗan adam sai dai ubangijin mutane to kai larabcin ma baka iya ba wance ya ce a juna da 'ya'yan mutane yi da sunan mutu'a ka ja an kashe 'ya'yan mutane dubunnai ta ina za ka je ka tsari gwamnati da soja ka tara hanya ka ce za ka yi faɗa da su a wani addini ake irin wannan an kashe matasa an kashe 'yan mata duk irin wannan an zubar da jini addinin da ya zo ya tsara jina ne kasa an zubar da ta ce sun mutuwan shahada wata irin shahada ce a baibai mutum ya mutu yana kiran aliyu ya mutu yana cewa alya azzazzaki wanda Allah su lafi haka da shi in sha Allah ko shi ita in Allah ya so kaso ya fada ya ce kulma sha Allah wahda ka ce in Allah ya so shi shi kadai ba mai tarayya da Allah a babin bauta a ta ja'alani lillahi nidda za ka sa kishiya ne ga Allah to wannan shine abu na farko da malamai suka faɗa ayan nan tana nuna cancantan Allah da bauta shi shi kadai sai abu na biyu shine ta nuna cewa Allah ɗaukin sarki shi kadai ne mai rayuwar da bata karewa duk wanda yake da rayuwa a doron ƙasa to wata ranar sunansa matacce shi yasa cikin suratul rahman da Allah ta'ala ce kullu man 'alayha fanin ya yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram duk wanda ke doran kasa ƙararre ne wanda zai saura kadai shine ubangijin kama abota girma da karamci malaman tafsiri suka ce hadhihi al aya ta'ziyatu li jami'in duk wanda ya karanta wannan ayan ya sani Allah ya mai ta'ziyan kansa da kansa za a zo ranan da innaka mayyitun wa innahum mayyitun ka koma ga Allah su ma sun tafi kowa ya gama saura kuma tashi gaban Allah amma shi Allah ta'ala rayayye ne da baya karewa kuma baya gushewa baya mutuwa Allah ta'ala ce kullu shay'in halikun illa wajha duk wani abu da ka sani zai zo ya gushe ya tafi in banda Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa suratul infitar da suratul inshiqaq dukkan waɗannan surori da Allah ke idza sama'un fatarat ina rantsuwa da sama a yayin da za ta tsatsage Allah ya ji kamar Abubakar Mahmud gumi da rahama karkashin wannan aya ce linuzulil mala'ikati lil hisab sama za ta tsatsage ne saboda mala'iku su sassauka a bincike ayyukan da bayi su kai. wa idan nujumun kadara kaga taurari duk sun watse sun faɗi duniyan ce duhu Allah zai tsatsaga sama kamar yadda ake tsaga fura in yi fura ya bushe yakan daddare ko kamar yadda ake ga takarda haka Allah zai tafiyar da wannan saman da kuke gani a ƙarshen duniya domin ya ce yau tubaddalu al-ard ghayra al-ard was wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar za a tafiyar da wannan saman a zo da wata saman daban a tafiyar da ƙasa ga ta nan shimfiɗaɗɗiya ba tudu ba kwari ba gida ba ruwa ba komai kowa na kowa ya tashi kuma Allah zai yi shele ce wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra yau dai gashi mun haɗu da ake ta cewa ku ji tsoro na kuna taurin kai yau mun gamu kai wanda aka ce ka bi ni kai hakuri ka bi ni kai ma yau zaka ga abin da zan maka ga kunan ɗaya bayan ɗaya da wanda suka ziga kan ka saba haka ka mutu suka kyale ka su suka dawo suka tuba saboda sun ga irin naka mutuwan ta yi muni to Allah ya ce kowa ya zo don haka Allah ta'ala shine zai wanzu asalin wato ya zamto cewa zai dan adam kuma rayuwarsa za ta kare ma'anan alqayyum malamai suka ce ai mallakul alhayatul kamila wanda yake da rayuwa cikakken rayuwa wanda ta lizumci dukkan wata siffa mai kyau na Allah subhanahu wataala kamar as-sama ji kun ga a baya ai mun faɗi Allah ya ce wa ja'alnahu sami'an basira ko mun sa dan adam yana ji yana gani shi ma da yace laysa mislihi shay ba wanda ya kama da Allah dan kar ka bata mu kanka lokaci wurin tunani sai yace amma wa huwa sami' Allah fa yana jin duk abin da kuke al-basir kuma yana ganin duk abin da kuke to wani sai ce ya Allah ya ce muna ji shi ma yana ji ai ya kamata a canza ma'anan na Allah a ce ana nufin as-sami shine karfi Allah bai ce haka ba ayin kai haka ma ba hikima hikiman shi ne duk abin da je za ka yi na munafurci ka tuna ba yana ji a shi duk inda ka ɓoye za ka yi zina da ‘yar wani ka ce yana fa gani ba haɗuwar ba za ta kyau ba don inda ba ka san me ya ji ba me ya gani ba ba za ka ji tsoronsa ta babin ji da gani ba amma da ka san yana ji ka san me ake ce ma ji ka san yana gani ka san me ake ce ma gani zai baka dama ka bi shi zai kuma ce mace ka karka saba ne shi wannan shine hikima to Allah yana ji kuma yana gani sane na da iko akan duk abin da ya ga dama a kansa abin da ya so shi ke faruwa abin da bai so ba kuma ba wanda ya isa ya farar da shi Allah ka farar mana da alkhairi ka tsare mu daga shar alqayyum muka ce shine wanda yake tsayuwa akan kansa Allah ta'ala ya wadatu da kansa shi shi kadai sannan kuma shine yake wadatuwa yake tsaya ma bayinsa ya wadatar da bayinsa ga dukkan komai yana kiyaye bayinsa yana juya al'amuransu sannan idan sun mutu sun dawo shine mai yin hisabi ba wanda ya sai hisabi in ba Allah ba ya ce inna ilaina iyabahum kuma inna alaina hisabahum sannan kuma haka nan Allah ne zai sakamako haka Allah ya faɗo wannan alƙayyum ai bi ma'ana wanda ya tsayi da kansa kuma ya tsayi da waninsa ina ma'anan ya tsayi da waninsa malamin suka ce ya khluqu wa shi yake halitta kuma ya halitta halitta baka ga yaro dan tayi a cikin mahaifiyarsa yana cin abinci ba bai mutu ba har ya zo duniya wa ya azurta shi Allah ne mahaifiyan wata ma ko abincin kirki ba ta iya ci in ta ɗauki juna biyu ta dinga laulayi kenan inda dan abin da take ci na ɗan ma mutuwa zai amma Allah sai ya azurta shi wa yuhyi wa yumit kuma shi ke rayawa shi ke kashewa so nawa ne mace takan haihu bata ma ga abin da ta haifa ba ta mutu ko a cikin gidanmu mu wannan ya faru da mu a familin ta haifi dan bata ma ganshi da idanta ba Allah ya dauki ranta kuma yana na yanzu soja ne ma ba batun ya tsaya da kafan shi ba kare kafansa ma aiki. to kaga wannan Allah kadai ke wannan aiki in ba shi ba ba wanda ya isa wai yaqumu ala sa'ir anwa'i tadbir kuma Allah ke tsayuwa da dukkan nau'ukan jujjuya al'amuran bayi shike sa rashin lafiya a jiki wani kuma ai duk abin da za a yi na asibiti sai an gaji an cire rai sai Allah ce to shi ka warke wanda kuma ke jinya ake ga shine mai karfi Allah ce kai zaka kwanta a kabari a nan a nan kasu lokacin tana a biyu kafin a maida ta zariya a gaban idona na gama tadda namiji ne ma ba mace bane namiji ne ya zo jinya ne sai ga shi wanda ya zo jinyan nashi tare da shi aka turo gawan wanda ya zo jinyan shi tare da shi aka turo gawan shi wanda ya zo jinya shi Allah ya nemi ya zo wanda ya ciwon cuta ba mutuwa ba Allah bai kaddara lokaci yayi ba to kaga wannan yana daga cikin abin da ke sa bawa ji tsoron Allah subhanahu wataala abu nan ku daga cikin jimloli masu amfani karkashin wannan aya shine Allah ta'ala ya ce mu cewa bacci baya gitta wa Allah subhanahu ta'ala bacci mai nauyi ballantana bacci wanda yake mara nauyi wanda har zai sa jiki ya nauyi a ce wani abu ya faru ba sani yanzu kai kaga kana zaune ka gaji ka je tafsiri kila ma kai azumi babu sahur shi ka sha rana da an zo tarawih an yi raka'a biyu limai a dan zuwa sake alwala sai gengen wani ma min sharin shi zai sa a gane yana bacci da za ta ce ka sake alola ce ah, ya zan ido na fa biyu ina jin komai a ah, ustaz <laughs> je kai alola je kai alola Allah ta'ala baya shiga wannan bacci siffa ce na gajiyayye bacci siffa ne na wanda gajiya ke kama shi shi yasa yace alna nawmakum subata muka sanya bacci ya zama hutu a gare ku shi kuma Allah ta'ala kullu yawmin huwa fi sha'ni kullun yana cikin gudanarwa ko ba tare da gajiyawa ba shi yasa in faɗi wata magana za ku ji daɗi in Allah ya yadda a yau din nan Allah zai mana gafara a wannan wani Allah na nan yana yi kuma bayan in sun roƙa yana musu Allah mun roƙe ka Allah ka yi mana gafara Allah ka yafe zunubanmu Allah ka ba mu imani wanda zai rinka ƙaruwa ba rabuwa ba Allah ka sa muna cikin bayinka da kake so kuma ka ƙaunace su Allah ka sa mu mutu a kan imani a mafi kyawun halin da kake so to Allah shi ke yin wannan shi yasa in ka zo sai ka roƙe shi Allah baya bacci subhanahu wata'ala wallantana ya zamto har gangadi ma ya kama shi hadisi ya tabbata daga abi musal al-Ash'ari Allah ya kare da a gare shi ce lallai manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce inna Allah la yanam Allah subhanahu wata'ala baya bacci wala yanbaghi lahu an yanam kai bai dace ma da Allah ya bacci ba kai kanka da ganin zubin halittarsa ka san zai bacci yanzu mu nan so nawa zaka zo ka dace babu man fetur sai ka taba jan babu iskan da za a shaka wasu sakwara su mutu ko a ce za a kai iska mai duguri yan kano su jira sai jibi ko a ce ku jira za a yi sabis ɗin rana gobe ba za ta fito da wuri ba kamar yadda yan nefa ke ba da sanarwa za a yi rashin wuta na awa ka za a yi haƙuri biya with us sai ka taba jin wannan kenan daga sama ya ce kai kalli saman ma shekaranta dubu nawa a saninka haltara min fitur kaga haltara futur kaga wani wuri da ya karkace ko ya fashe ko ya koɗe ko ya jaga-jaga a sama wanda zai baka sha'awa ya ce ka summan menene summar ji ilbasar karratain sake kallon sama karo na biyu ka gani da gaske ake magana gwani ne yi ta ya kake gani a cikin ta rana take a cikin ta wata take a ciki taurari suke a ciki ake ajalitar ruwan da muke sha kan a sako da shi amma ba ta taɓa koɗewa ba ta taɓa likin ba ba taɓa ganin ta an Allah ya gajiya a cikin ta ba to da ganin ne yi a hankalce ma kai kasan shine alhayyul kayyum ko shakka babu kuma bai kamata wanda ke da wannan arzikin da wannan karfin ya ce ka biyo shi zai kare ka ba sannan kai tunanin wai za ka wurin boka ko wani ya baka sa'a ko kariya wannan asara ce ta imani ko shakka babu asara ce ta imani shi yasa annabi sallallahu alaihi ya ce man ata arrafan aw kahinan وصدقه bima يقول فقد كفر bima, Unzila Ala محمد sallallahu alaihi wa sallam. duk wanda ya taka da kafa ya je wurin boka ko mai duba ya gaskata shi abin da ya faɗa ya ce to ya sani ya kafurce mu abin da aka saukar mun na alkur'ani kenan duk waɗannan ayoyi ba su amfane shi ba duk wa'azin da Allah ya shi bai gane cewa gaskiya ake faɗi ba Allah ka shiryar da mu abu na hudu malamai suka ce ayan a cikin ta mun fahimci cewa duk wani abu da ke duniyar nan mallakan Allah ne sawa'un wannan abun wanda yake sama ne saboda a sama akwai mala'iku hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim manala sallallahu alaihi wasallam yake cewa a sama ta ɗayan nan da kuke gani ‘yan uwa babu inda za ka sa hannunka daidai da shibrin faɗin wannan daga babban yatsa zuwa wannan na tsayin shi ne taƙi ko? Taki ɗaya ba za ka iya sa hannunka a sama ba ce akwai mala'ika yana ma'alla sujada a wurin cike take da mala'iku suna sujada to waɗannan dukkaninsu mallakan Allah ne ga baitul ma'amur wanda gida ne wanda kullum sai mala'ika dubu saba'in sun shiga inji ji sallallahu alaihi wasallam sun yi ma Allah sujada sannan su fita kuma ko dai yanzu dinnan suna ciki ko sun shiga ɗazu sun fita ko an jima za su shiga su fita annan sallallahu alaihi ce kullum sai sun shiga sun yi kuma duk wanda suka shiga yau wani batch ne za su zo gobe ba wasu bane kenan ko a shekara kaɗai kasa dubu saba'in so ɗari uku da wani abu ka ga mala'iku nawa ne a cikin sama a cikin saman nan kuma akwai annabi isa kamar yadda muka yi imani yana sama har yanzu kuma Allah zai saukar da shi kafin a ƙarshen duniya kamar yadda hadisai suka tabbatar a ciki akwai al'arshin Allah a ciki akwai iska akwai ruwan sama duka to Allah ta'ala shi yake da wannan dan ya ce lahu ma fis samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sama da ƙasa nashi ne shi kadai ba wanda ke tariya da shi was sufla abinda ke ƙasa kamar mutane da aljanu da annabat tsirrai da alhayawana dabbobi da Irak tsuntsaye da suke tashi da sinadarai ma da ke cikin ƙasa din na Allah ne in Allah so sai kai ta tonawa din ba za ka samu ba kai wahalan banza kuma ka tashi wani kuma ya tona ka gance ya samu gwal ya samu danyen mai ya samu kala duka daga a cikin arzikin Allah ne shine ma'anan lahu ma fi samawati wa ma fil ard lahu ma fi samawati wa ma fil ard dan haka nan dai abinda wannan gaba ke nufi ta hudu shine Allah shi ya mallaki Shi ne mamallakin komai ba wanda ya sai mallaki wani abu duk ma wanda ba Allah ba to Allah ne ya mallake shi sannan kuma shi al-khaliq wa ma siwahu makhluq Allah shi ke halitta duk wanda ba Allah ba halittar shi Allah yayi wa huwa ar shi ne mai azurtawa ma siwahu marzuq duk wanda ba shi ba Allah ne ke azurta shi abu na biyar daga cikin abubuwa goma da malamai suka faɗa karkashin ayan shine na farko idan Allah ta'ala yayi nufin idan Allah yayi nufin zai yi rahama da wani daga cikin bayinsa in Allah ya nufin yi ma wani rahama to sai umarni ga wani bawa wanda ya da shi ya ceci wanda ya so ya masa rahama ba san ko kun fahimta ba wani ne yana ma'alla laifi sai Allah yana so wani ya cece shi wanda yake so ya cece shi bawansa ne na kwarai shi ko mai laifin ba bawan kwarai ba to daga cikin rahamansa sai ya umarci shi mai bawa mai nagartan ya ceci wancan wanda yake ba mai nagartan ba shine man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi ba wanda ya ceto a wurin Allah fashi sai da izinin Allah hatta annan sallallahu mun ga sai da yaje karkashin al'arshi ya sujada aka ce ya tashi aka ce ya roƙa za a bashi kaga sai da ya nemi aka bashi to waye kuma wanda ba annabi ba zai iya ceto ba tare da izinin Allah ba kuma ka sai ka ji ana cewa ko wanda ce in ma Allah ya sa shi a wutan duk sai ya fitar da wanda zai shige cikin wuta ko zai sa mutum saba'in a aljihu ya tsallake wuta da su? to da hadisi ya ce za a zo tsirara ya zami da magana a nan wasu idan mun ɗauki naka to kun ga wannan yana daga cikin kurakurai waɗanda suke na aƙida da ya kamata a gyara su a fahimci haƙiƙanin yadda suke a cikin addini kamar yadda annabi sallallahu ya yi bayani a kansu to Allah ya nufi sai ya umarci wanda ya nufi daga cikin bayan sai ceci wani wanda wannan ita ce shetan da Allah ta'ala yake yi kuma da sharadi guda biyu Allah ta'ala yana bayar da a yi ceto ne ga wanda na farko yake cewa yau ma idin latin fa'u shafa'atu illa liman azina rahman sannan yake ne wa rabiya lahu kaula za a yi ceto ne ra'al kiyama kaɗai ga wanda Allah mai rahama ya yardan masa ya ceto kaga na farko ba a ceto sai da yardan Allah na biyu kuma wa rabiya lahu kaula sai wanda Allah ya dada maganan shi bi ma'ana wanda ya zamto mutumin kirki ne don haka wannan gaba shine da malamai suka yi magana matsayin fa'ida ta biyar da ayan ta koyar da mu sai na shida shine Allah subhanahu ta'ala daga cikin iliminsa ya kewaye komai da sani komai Allah ya san shi shi yasa ma yace wa sai a kursiyyu samawati wal ars wanda ke bada isharar Allah a sama yake amma iliminsa a ina a ko ina yake Allah ya san komai ba kuma abin da yake kukuce masa na daga ayyukan bayi Allah ta'ala ya san wannan bi ma'anan cewa ya kewaye komai da ilimi shine ya san abin da ya shuɗe na baya wanda ya wuce ya sani wa ma huwa atin abinda ma zai zo a gaba Allah ya sanne shi yanzu daminan da za a fara na ruwan sama na wannan shekarar kaga ba wanda zai iya gaya maka sai Allah masu waida fakas da ake yi a ce a tuma za ka ji da kansu inda abin zai baka sha'awa sai ce ana tsammani ana kirdado ana sa rai ba su ce tabbas ba don sun san duk kafurcin bai san su faɗa haka ba saboda ko sun faɗa wata rana sai sun ji kunya to sai ba wanda ya san yaushe za a fara daminan shekara ta 1447 sai Allah ran alhamis ne ran juma'a ne ran asabar ne da safa za a yi ruwan da yamma ne ko ko a'a da rana ne ma ana sallar juma'a ruwan zai koru wasu Allah kaɗai shi ya sani kuma lita nawa zai sauka a ranar Allah ya riga ya sani shine ma'anar abinda ake nufi da cewa Allah ya kewaye komai da ilimi wa ya'lamu ma hum fihi fi kulli waqtin kuma Allah ya san abinda bayi suke ciki a kowane lokaci la yakhfa alayhi shay'un min shu'uni khalqihi fil ardi wala fis sama ba abin da ke boyuwa ga Allah na daga al'amuran bayinsa a sama ne ko ko asalin wato a ƙasa ne shine ma'anan ya'lamu ma baina aidihi ya san abin da ke gaba gare su ai abin da zai zo nan gaba na al'amarin duniya da lahira yanzu kana nan baka san nan gaba kai mai kuɗi ne ko basarake ne ko shugaba baka sani a yanda kake zaunan kana hasashen naka ne Allah ka ya san me zai faru da kai dan gaba Allah ka sa alkhairi ne zai riske mu ba sharri ba to Allah shi ya san me zai zo a gaba wa ma khalfahum da abin da ke bayansu su shine abi ma'ana ya san ma mabamin jami'i umurihim duk abin da ya wuce na al'amuran bayi Allah ya sani kuma zai zo da shi ranar alkiyama shine ma'anan wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka ya san da abin da akai sai abu na bakwai shine asalin wato babu wani wanda ya isa ya kewaye ilimin Allah a cikin bayi ba wanda isa ya san abin da Allah ya sani gaba daya kai mutum ma bai isa ya san abin da ya boyu wanda Allah ya boye shi ba kowane ne mutum bai isa ya san shi ba dan ya ce wa inda kuma fatihul ghaib mabudan gaibu suna wurin Allah ne la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san su in ba shi ba shi Allah din to wannan Allah ya faɗi wannan sai dai akwai wasu waɗanda Allah kan sanar da su wani bangare na abin da ya shafi gaibu sune annabawa Allah ta'ala yakan tsinka yadda su wani sashe na abin da ya boye na gaibu ya sanar da su kaɗan daga cikin abin da yake na al'amari na gaibu ne su kuma Allah ta'ala yana yi musu wannan ne da ya dalilan ala nubuwatihi saboda ya zamto hujja a kan gane cewa shi annabi ne yana da bambanci da sauran mutane shi yasa sai Allah ya bashi wani kaso na sanin wani abu wanda ya faru wasu abubuwan ma gashi mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tun shekara 1400 amma sai a wannan zamanin ake ganin su kiri da musu kaga wannan ke gaskata cewan manzancinsa manzanci ne na gaskiya don haka dai Allah shi shi kadai shine wanda ya kewaye komai da ilimi a cikin wannan duniya kamar da Allah yake faɗa yace ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum sai na takwas malamai suka ce a idan har al-kursiyun nan wanda ita ce wurin da Allah ke aje digarsa ya zamto cewa ya girman sa ya yalwaci dukkan samai da ƙasa to ashe kuwa al-arshin Allah Allah ne kada ya san girman al'arshi dan wannan ba al'arshi bane wasu suna fassara al'arshi a matsayin shine al-kursi amma da bambanci a cikin abin da sahabbai suka fassara su abdullahi ibn abbas duk sun fassara kursi daban al'arshi daban tare da cewa wanda ya ɗauki ma'anan asalin al-kursi da ma'anan al'arshi shi ma yana da magabaci a wannan fahimta shine al-hasan al rahmatullahi alai ya fassara al'arshi da matsayin cewa shine al-kursi amma kaga al Basari al-basri tabi'i ne sabla ibn abbas kuma su sahabbai ne ban ma suna cikin waɗanda suka san al-qur'ani ko a cikin sahabban to bayan da za a yi kuwa fifita fahimtar sahabi akan fahimtar wanda yake tabi'i ne ina fata mun fahimci wannan to shi yasa hadisi ya tabbata hadisin da alhakin ya fita a cikin al ɗinsa wanda hadisi ne ya cika sharuɗan sahihul bukhari ingancin littafan da hadisan da cikin sahihul bukhari da muslim daga abdullahi dan abbas yake cewa al-kursi mawdu'ul qadamain al-kursi wurin da Allah ke aje asalin diga-digarsa ne wal arshu al'arshin Allah kuwa bayanin yadda take la yaqdiru ahadin qadrahu ba wanda sai iya ƙaddara ya faɗa maka ga yadda al'arshi yake sai dai kai imani da akwai ta tunda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa to wannan shine abinda malamai suka faɗa matsayin abu na takwas sai na tara wanda suka ce fa'ida ce daga cikin fa'idojin wannan aya shine Allah ta'ala ya sanar da mu duniyar sama da abin da ke ciki na al'arshi dan ya ce wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard ashe ya nuna banda mu da muke rayuwa a ƙasa akwai wasu a cikin sama na abin da ya shafi falaki da mala'iku wanda suke rayuwa a cikin ta mu kuma a nan ƙasa akwai mutane da aljanu da duwatsu da bishiyoyi kamar yadda muka faɗa da sauran dabbobi to Allah ya faɗi cewa dukkan waɗannan nasa ne sannan sai ya nuna mana girman sa da cewa wala ya'uduhu hifdhuhuma wato kula da su da lura da duk waɗannan halittu in ji Allah ya ce baya wahalar da ni ba ya mun nauyi Allah wata wataala wani hadisi manzo Allah Lasu ya ce Allah ta'ala ya ce zukatan bayi gaba ɗaya suna tsakanin yatsun Allah ne subhanahu Ta'ala. yana juya suka yin da ya ga dama saboda haka yanda Allah ta'ala ke azurta mutum ɗaya, haka zai azurta adadin da masu fi ɗayan ko da su su nawa ne wannan su ne abu na goma da ke cikin ayan Allah ta'ala ya nuna mana cewa shine ma'abocin girma sannan kuma ba wanda isa ya tarayya da shi a cikin girmansa yanda ya zamto cewa Allah subhanahu ya ce wa huwal ali shine maɗaukaki da zatinsa al'azim kuma mai girma wanda girmansa ya cancanci dukkan komai ayatul kursiyu ana ce kiranta da suna sayyidu ayil qur'an ita ce shugaban dukkanin ayoyin cikin alqur'ani duk wata aya daga cikin alqur'ani ayatul kursi tana sama da ita domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa lalle ayatul kursi ita ce shugaban dukkanin ayoyin alqur'ani saboda hadisin da yazo daga Abi Hurairah Allah ya kare yadda a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce suratul baqara fiha ayatun hiya sayyidatu ayil qur'an suratul baqara akwai wata aya a cikinta wanda wannan ayan ita ce shugaban dukkanin ayin alkur'ani la tuqra'u fi baitin ba a taba karanta ayatul kursi a cikin wani gida wanda fihi shaytanun a cikin gidan nan akwai shaytani illa kharaja minhu fati sai wannan shaytanin ya fita daga wannan gidan sai yace ayatul kursi wannan ayan da ke sa shaytan ya gudu ya bar gida ita ce ayatul kursi sannan wannan ya faru ne saboda abinda ta tattara ayatul kursi na ta Allah ta fara da tauhidi Allahu la ilaha illahu ba ko abin da Allah ya fito a duniya da lahira kama a kaɗaita shi da bauta sannan kuma ta ƙunshi sunayen Allah waɗanda suke masu girma wanda a cikin wannan aya ta ayatul kursiyu akwai sunaye guda goma sha takwas wanda Allah ya ambaci kanshi da su a ciki daga cikin sunayen akwai waɗanda sun fito fili kaman Allahu kaman al'ali, ali Al-Azim duka waɗannan mun ji su a asali akwai waɗanda kuma Allah ta'ala zamiri ne ya amfani da shi ga kaga ai ma'anan Allahu yake matsayi to duk waɗannan in ka haɗa su a cikin wannan aya za ka kara akwai asalin sunaye da guda goma sha takwas da Allah ya ambaci kanshi da shi a cikin ayatul kursiyu, sannan kuma ta kunsa a cikin mafi magana mafi inganci ta kunshi sunan Allah mafi girma a cikin ayatul kursiyu, akwai wani sunan Allah guda ɗaya a ciki alladhi idza du'iya bihi ajaba idan aka kiraye Allah aka roƙe shi da wannan sunan Allah ta'ala yana amsa addu'an duk wanda ya ambace shi da wannan suna ya roƙe shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana hadisi ingantacce hadisin Abi Umama al-Bahili annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa salatu ayatin fil Qur'an akwai wasu ayoyi guda uku a cikin Al-Qur'ani istamalat ala ismillahi al-a'zam waɗannan ayoyi guda uku sun kunshi sunayen Allah mafiya girma ai bi ma'ana sunayen da in dai kai amfani da sunan ka roki Allah to za a biya maka bukatanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce awwaluha na farko shine ayatul kursi ita ce ayatul kursi kuma sunan da ke sa a karɓi addu'an shine ne Allah alhayyul Qayyum, kai ne rayayye wanda ke tsayuwa da zatinsa kuma yake tsayuwa da taimakon wasunsa halittunsa da ya halitta shi yasa kuka ga hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yace astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa alhayyul hayyul qayyum wa atubu ilayhi duk mutumin da zai faɗi wannan ya nemi gafaran Allah da wannan sigan ta astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya gafarta mishi koda ko ya gudu ne daga filin yaki ko da daga filin yaƙi ya gudu Allah ya yafe mishi saboda akwai kalman alhayyul qayyum a cikin wannan istighfar to shi yasa sai ce na farko ayatul kursi na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace aya ta biyu a cikin surata ali imran shine alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wuri na uku shine a cikin suratu taha inda Allah ta'ala ya ce wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum to waɗannan wurare duk inda ya karanta waɗannan ayoyi roki Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala yana amsa masa addu'arsa da haka wannan hadisi ya zo da ambatan riwayoyi da yawa wanda ke nuni da cewa alhayyul qayyum dai suna ne na Allah suna ne girma wanda Allah subhanahu wataala matukar aka roke shi da shi yana amsawa har wayo malamai suka ce ayatul kursi ita ce mafi girman aya a cikin alqur'ani domin ayatul kursiyu ita ce ayan da ta zo a cikin alqur'ani aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tambaye shi kuma shine babban sahabi Ubay bin Ka'ab Allah ya ƙara yadda a gare shi yace ma'annab sallallahu alaihi wa sallama yace eh, eh, ma'annab sallallahu alaihi wa ya tambayi Ubay ba Ubay ya tambaya ba shi ya tambayi Ubay bin Ka'ab yace ma Ubay bin Ka'ab yace ayatun fi kitabillahi ga wata aya nan a cikin littafin Allah wacce ce tafi girma inji Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ubayi dan ka'ab yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne mafiya sani ban sani ba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanar da ni faraddada zalika miraran annabi sallallahu alaihi wasallam fada mishi ya ta maimaita mishi tambaya yake cewa da shi ya ubayyu ga wata aya na Qur'ani ita ta tafi kowace aya girma wacce ce fada mun sunanta sai ya ƙara cewa Allah da manzansa su ne mafiya sani kai can dai da annabi sallallahu alaihi wasallam yi abin nan tambaya ta uku sai ga cewa bari ya yunkura ya annabi ne tambaya ki ba da amsa ko yaya ne gara ya faɗa kuskure ne a gyara mishi sai ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi ayatul kursi ayatul kursi ita ce ayat da tafi kowace girma faƙala qala alaihi salatu wassalam sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da shi la ya na yahna kanna ilma abal mundir ya kai abal mundir shine ya ubayi bin ka'ab tabbas Allah zai kimtsa ilimi da hikima a cikin tsirjinka Allah ya yi maka kyautan ilimi da hikima gano cewa ayatul kursiyu ne ba karamin ilimi da hikima Allah ya baka ba sannan sai maza Allah lasu alaihi ce da shi wallazi nafsi biyadihi ina maka rantsuwa da wanda raina ke hannunsa inna laha lisanan ayatul kursiyu nan da kake gani tana da harshe wa shafataini da labba lalle guda biyu tuqaddisu bihim malik matana mala'iku suna asalin tana tsarkake tana tsarkake Allah da su tana tsarkake Allah da su ma'ana inda saqil arshi asalin a lokacin da a wurin tirakun al'arshi tana karkashin tirakun al'arshi tana tsarkake Allah da su Allah ya ba ayatul kursi harshe da labba biyu tana tsarkake Allah karkashin al'arshin sa wannan ce ma'ana tana fadin subhanallahi wa bihamdihi Allah yayi ma ayatul kursi wannan ta goma shi don haka mai karanta ta kaga shi ma zai zamto cikin tsarki kenan sai ne yana daga cikin abin da aka ruwaito abla ibn mas'ud ya ruwaito cewa ayatul kursi ita ce mafi girman aya a cikin alqur'ani sai kuma abin da ya zo asalin wato malamai ke faɗin cewa ayan da ke magana game da adalci tafi kowace aya daidaito alqur'ani shine faɗin Allah cikin suratul nahl inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan sannan kuma ayan da Allah ta fi ba da tsoro a ƙur'ani in kana neman ayan da ta fi tsoratarwa fiye da kowace shi ne faɗin Allah ta'ala fa mani amal misqala zarratin khairan yarahu duk wanda ya aikata wani aiki daidai da ƙwayan zarra zai gani wa mani amal misqala zarratin sharran yara duk wanda ya karanta ya yi aiki gwargwadon ƙwayan zarra na sharri zai gani to don haka sai malamai kuma suka ce ayan da ta fi sa mutum ya kwaɗayi rahamar Allah ya ji cewa za a yi rahama za a yi rabar rahama yana daga ciki ita ce ayan da ke cikin suratun zumar aya ta hamsin da uku fadin Allah ta'ala qul ya ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha firu dhunuba jami'a ya ku bayina wanda kuka yi barna kuka yi saban Allah a karan kanku kuka cuci kanku ta hanyar zunubai tare da laifukan da kuka yi karku yanke kauna daga rahaman Allah domin Allah yana kankara zunubai gaba ɗayansu wannan sai ya sa mutum ya ji kwanciyar hankali na tsammanin cewa insha ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai yi masa rahama daga cikin abin da za mu cike da ayan shine falalan ayatul kursi sura ce ko mu ce aya ce wanda duk wanda ya luzumce ta yana tare da alkhairai masu tarin yawa shi yasa za ku ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin bacci yana karanta ta bayan idan da sallah yana karanta ta a cikin karatun qur'ani yana karanta ta sannan za ku ji da gaske a gurguje na farko Shi ne ayatul kursi duk wanda ya dawwama yana karanta ta bayan kowace idar da sallah ana idar da sallah ta farilla mutum ya gama tasbihi ya karanta ta daga cikin tasbihin da zai yi to wannan dalili ne da ke sa mutum ya shiga aljanna saboda hadisi ya zo daga abi umama talbahili Allah ya kara yadda a gare shi hadisi ne wanda asalin yana cikin sunanin nasa'i sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qara ayatul kursi duk wanda ya karanta ayatul kursi fi duburi kulli salati kulli salatin bayan idan da kowace salla maktubatan na farilla lam yakun bainahu wa bain dukhulil janna ba abin da zai hana ya shiga aljanna illa an ya mutu sai da in bai mutu ba to wai ko ba zai mutu ba babu shi ko sai Allah subhanahu wataala shi kadai ne wanda mutuwa ba ta rufkan shi to wannan sai ke nuna cewa dole karanta ayatul kursi bayan ko ta sallan farilla abun nufi shine ma'al iman tare da imani kun fahimta da akwai kiristocin da ma sun fi wasu musulman iya kira sallah kaje eh kaje kurmin mashi ka gani a kurmin mashi za ka ga kiristan da ta fi musulma ma iya sa hijabi an sha mata sun sha mun sallama a kurmin mashin amsa sai a ce kirista ce ba sai ce to ke bilesan ai da kin yi bayani saboda yadda ake amsa musu daban me ake amsa musu ɗayan biyu ko ka ce da su wa alaikum sai ka tsaya anan kakka sa wa alaikum ko ka ce yahdikumullahu wa yuslihu ku. duk wanda ka yi. wannan daidai ne to ana so dole zai karanta yakin ku zan to yana da imani wal amal kuma yana da aiki na kwarai kai wani ya ce shi kenan ita zan ta yi. kuma in ci gaba da sheki ayana ba ka ke nufi ba emalu Allah ya ce ku tashi ku yi aiki fa sayarallahu amalakum da sannan Allah zai ga aikin ku ya muku gafara to saboda haka sai an yi aiki aljanna na masu aiki an gane ko kuma karanta tana sa da kabarin mu ce zanto dausayi ne na aljanna abin da yasa kuka ji an ce duk wanda ke karanta ayatul kursiyu a bayan kowace sallan farilla ba zai mutu ba face sai ya shiga aljanna bari mu yi wata kwakwalwa me yasa ba a ce bayan shan ruwa na azumi ba sai aka kawo sallah ai muna da ibadoji da yawa waɗanda ba sallah ba mai sa aka zaɓi sallah kullum ne azumi kuma ramadan akwai na alhamis da litini ita ce fiyayyen halitta eh, ibada sallah na yadda amma har yanzu ba ku ban amsa ba ita ce ganawa tsakaninka da ubangijin gaskiya ne amma ko amana rasul ka karanta an zaka yi bacci kana ganawa da ubangiji saboda ita aran ma za ka taɓa ne to bisimilla saboda ne azumi kan ɗauki lokaci kafin a yi shi shagwa yana ɗaukar lokaci amma sallah ana yi sallah gab da gab lokaci da ai maganan ɗaya da wancan bawan Allah azumi ne Allah kaɗai san iya ladan sallah kuma lada nawa ne to ai sai ma an ce ana linnin ka gwargwadon imani <laughs> wato malaman tafsir na amala kai ne na karshe eh shi ke an wato katin aljanna aka tafi dai amma ko <laughs> ya ce ka cinye ka tafi na ce aljanna ko Allah ya muku albarka to dalilin rata ya karatunta da bayan sallah ne duk mai sallah ba zai zama yana da manyan zunubai ba inna salata tanha anil fashai wal munkar in dai ka kiyaye sallah to da wuya kaga kana da manyan zunubai wanda za su kai ka wuta shi yasa sai aka sa su a bayan sallolin farilla saboda duk wanda ya tsare ma Allah alƙawarin shi guda biyar akan lokaci shi ma Allah zai tsare mai alƙawarin aljannan da yace za a shiga ya fito fili yawwa sai da na shawuya na hango <laughs> alaja adamu wato ina kira ga ƴan uwana ɗalibai daga cikin littafan tafsiri in za su siya su sai wannan littafi mai suna wahatul tafsir 2009 aka yi wannan littafin mujalladi ne guda goma sha bakwai yana da matuƙar fa'ida gaskiya ga musamman mai tafsirin alƙur'ani zai taimaka maka wurin fahimtar wasu abubuwa da dama da suka shafi ayoyi kuma kana da hali kai sauri ka siya ina ga sanda na siya na dubu ɗari biyu da saba'in yanzu kuma na ga yana dubu ɗari uku ko da talatin da wani abu mu sai kai ƙoƙari ka tare zai taimaka duk abin shi littafin nan ba sai tafsiri kaɗai ba in kana so ka samu matsala game da sakin aure da kaza shi kadan ka je kai research a cikin sa wallahi za ga duk kusan littafin da za ka karanto saudiya sun riga sun karanto sun zo sun sauƙaƙe maka sun ajiye shi Allah ta'ala ya samu dace to da haka yin uwa falala na farko dai ta ayatul kursi shine duk wanda ke karanta ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka baka ganshi aljanna ba to bai mutu bane sai na biyu shine hadisin da ya zo daga Ubay bin Ka'ab Allah ya kara yadda a gare shi ba daga Ubayyu ba daga dan Ubayyu din ubayyu bin ka'ab shine sabin da yanzu muka ta fadin hadisansa to yana da da dan nashi ba ambaci sunansa ba yazo ya samu babansa wato ubay bin ka'ab kenan yace da shi yana da silke da yake aje dabino a ciki jakan da yake tara dabino amma sai ya ga in yana bibiyan dabinon sai ya ga dabino na raguwa kuma shi ya san ba mai cin masa dabino shikenan yace to lai sai gaji ya ga ta ba shine cikin wata dare kawai sai ga wani ya bayyana a gare shi da dabba da halitta yanayin halittan saka ya atil gulam kamar karamin yaro al-muhtalim wanda bai isa mafarki ba kaga gwaigwai kenan ko ake cewa a ce ya ga gwaigwai ni da ban taɓa ganin shi ba amma ban san ko akwai shi ba amma dai a ƙasan Hausa ana faɗi eh to sai ga dai wannan to sai na ce da na tsira shi na ce ba na hannunka miƙo hannunka ma na ya kama shi ya ce yana miƙo hannun shi fa'iza ya da kalbin sai kawai ga hannun kare ne wa sha'ri kalbin gashin jikinsa ma duk irin gashin kare ne a jikin hannun to kai ne ya za a ha <laughs> sai gudu sai ya kore ma ne jikin kun hadu ina ku ba za ka fakulti ce sai na dai ce ha za halkul jini kai me nake gani a wannan halitta aljanu ne fa da laqad alim alimatil jinni anna ma fihi min a shaddu mini ya ce eh ka kuma tambayi aljanin sun san ba dan bala'i a ciki na a cikin su kamar ni <laughs> kuntu sai nace da shi ma ya ka alama sanata kali to ina ruwa na da kai me yasa kake mun sata bi ma'ana zamu da kuke nan <laughs> yace me ya kai ka kake abin da kake mu sai yace balagani annaka tuhibbu sadaqa kaji mayaudari dan ƙarya labari ne yazo min kana son yin sadaka ma'ana saboda kyan sadakar kai sa ne yi maka sadakan kafin kai mun kenan yace fa ahbabtu sai na so an usiba min ta'amika in zo ni ma in samu kaso na a cikin abincinka fa qultu sai na ce da shi wallazi yahzinuna min to naji amma tun da kai aljani ne dole akwai abin da ke sha makanci tsakanin mu da kai ku rinka jin tsoron mu dan suna tsoron mutane sai ce me in muka yi yake sha makance mu ba ku iya zuwa inda muke kaga ya nuna mai tani shine fa qala sai ce hadhihi aya wannan ayan da ke cikin qur'ani ayatul kursi ce ayatul kursi ya ce yana faɗa min wannan kaga an gaya mai lahira sai sake shi ya ce fataraka hu sai kyale shi wa gada ubay da ya wayi gari ko sai tafi wurin mahaifinsa ubay bin ka'ab ya gaya mishi ubay bin ka'ab sai tashi ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai bashi labari fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da shi sadaqal khabith wannan makaryacin mai mummunan dabi'a ya faɗi gaskiya shi din dai mutumin abun banza ne amma abin da ya gaya ma gaskiya ne in zaka karanta ayatul kursiyu aljani ba zai shigo maka gida ba to sai kuma ya zo a cikin sahih bukhari wani hadisin daga abi huraira shi kuma wanda ya faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ajiyar zakkan kono sai ta ce zakatul fitr wanda muke yazo zo ya ga abu yana raguwa ya gadi ya kama shi da ya kama shi sai rantsuwa ya ce mai wallahi ba zai sake dawowa ba abu huraira Allah ya kare da gare shi ya sake shi daidai ba annan sulasun labari sai annan sulasun ya ce maka gaskiya ya faɗa amma ƙarya ya sai ya ce da shi zai dawo a karan fari ce zai dawo da ya je ƙara kama shi ce wallahi yau sai na kai ka wurin annan sulawar sallar Ya ce wallahi ba zan ƙara ba ka yaƙuri ka sake ni ya sake shi Abu huraira na zuwa sallar asuba kafin ya ba annan sulawar alaihi labari annan sulawar alaihi da shi ya kuka yi da mutumin naka ce kaji kaji ce ƙarya ne zai dawo zai zo karo na uku Abu huraira yace ai ko zai gane kuran shi ya je dako yana zuwa carab ya kama shi ce yau kan ba mai raba ni da kai wallahi sai kaji herkwata <laughs> sai na kai ka wuri annan sallallahu alaihi wasallam yace dan girman Allah ka kyale ni zan gaya maka wata aya idan ka faɗe ta babu wanda ya sai ba aljannin ma da ya ƙara sai zo inda kake balle cutar da kai shine yace wacce ce ce ayatul kursi shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai Abu Hurairah da yaji wannan sai ya sake shi da je wuri annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga abin da muka yi sai yace da shi sadaka ka kuwa ka zo riwayan Ubay bin Ka'ab yace sadaqal khabith ruwayan abu hurairu ce sadaka ka huwa zo ya gaya maka gaskiya amma shi makaryaci ne in karki yakin kursiyu ba wanda zai iya asalin wato cutar da kai daka karshe da yanwa wannan aya ta kunshi ta Allah subhanahu wataala a sa da sa da asma wa sifa da dukkan sa sannan kuma ta koyar da mu cewa Allah kewaye komai da mulki da kuma ilimi sannan mulkin Allah subhanahu wataala ya shiga ko ina da girmansa muna roƙon Allah ta'ala kuma ya sa muna cikin wanda za mu ci gajiyan wannan aya ya sa za ta yi mana amfani mu da lahiranmu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa bai tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya kai mana a daga jiya zuwa yau asusunmu da muke tara dubu hamsin hamsin hannu ko mun faɗa cewa hannu dubu muke nema saboda mu iya tara naira miliyan hamsin to abinda muka samu dai yanzu mun samu hannu goma sha bakwai na waɗanda suka sa wannan dubu hamsin hamsin <clears throat> sai kuma jiya bayan mun tashi akwai ban allah da ya kawo a naira dubu goma ya ce a fara masa zubi zai ci gaba da zubawa akan dubu goma ɗin don haka saƙonka ya iso kuma kuɗinka suna hannun mu insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya datar da mu muna kira zuwa ga dai duk wanda Allah ya bashi abin taimakawa ya taimaka mana a cikin watan nan muke so mu fara aikin wannan masallaci insha Allah ta'ala sau da haka kudin da muke da shi a hannu za mu narka su za mu zuba su a wurin inda suka tsaya kuma za mu ci gaba da neman taimakon Allah muna kira ga duk wanda zai ba mu gudunmuwa na gina wurin ma gaba ɗayansa akwai waɗanda suke yi in Allah ya sa irin waɗannan mutane sun ji to ga aikin Allah muna bukata a zo a taimaka mana fi sabilillah ay mana sannan na biyu ko kayan aiki da mutum zai iya bamu kamar yadda hajiya mai waina ban ma san ko an sallamo ta asibiti ba ko ita ta buɗe ba da gudunmuwa wace gari kuma ta kwanta a asibiti cibiyar arziki Allah ya ƙara miki lafiya tana jin mu daga nan Allah ya ƙara mata lafiya da tsawon kwana ya ƙara arziki ita ta fara buɗe wannan abun da bayan maman Ibrahim ta ba mu bulo ɗari ita ta ba mu duwatsu na siminti buhu uku ko haka to muna kira ga wanda zai ba mu bulo ko duwatsu ko rodi ko siminti duka muna maraba da wannan wanda kuma za su tura da kuɗi ta hanyar account account number mu shine 001 885493 Jaiz Bank suna account din Mus'ab bin Umair Masjid and Islamic Center za mu sake maimaitawa 001 885493 Jaiz Bank suna account Mus'ab bin Umair muna mu'alaran ma'ara mara balale yau dai mai wuri ya zo mai tabarma sai na ɗaya ko Eh, mayan aron ma ya zo a goman ƙarshe muna maka ba Allah ya ƙara lafiya da tsawon kwana ya gafarta ma mahaifinka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اجعل na جمعا مرحوما وتفرقنا بعده يا ربنا تفرقا معصوما اللهم آت نفوسنا تقواها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 يسر لنا كل عسير فإن كل عسير لديك يسير وكل ميسر بتيسيرك اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل السهل إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا